yau shekara dubu da ɗari hudu da arba'in daidai da talatin ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha tara mun haɗa a wannan masallaci yau aka fi sani da darul ƙur'an ko aka fi sanin shi da masallaci malam sa'idu yunus da ke nan unguwar fulani ƙaramar hukumar sabon gari jihar kaduna a najeriya A mun saba karatu na littafin alkabaru azabuhu wa na'imuhu amma yau za mu yi amfani da karatun yau don yin nasiha akan abin da ya shafi wani abu da ya samu shi watan babban malamin mu liman malam sa'idu yunus kun ga malam muna iya cewa ba zazzage ni, amma kuma ba zazzagen ba Kano, saboda iyaye da kakanni mutanen can Kano, amma shi ɗan nan malam ba duk mutum zai ce maka ga shekarun da a yau lokacin da ya haddace alkur'ani shekara kaza kenan ba saboda abin ya daɗe kuma a yau da wahala wani ya iya ce maka ba adadin waɗanda yake ganin sun haddace alkur'ani dalilin sa su akan hanya da malami ko shi malam bai san yawansu ba allah ne zai sani kuma na san wanda ya san malam to ya san shi tun saninsa da ba da gudunmuwarsa kan abin da ya shafi harka ta alkur'ani karatunsa kyautuka sa haddasa musabakarsa da sauransu ni dai nan ban san shi ba sai dalilin haɗuwa ta alkur'ani Haduwar mu kuwa aƙalla yau wurin zai kusa shekara talatin ma kuma tun da na san shi a haka na san shi Allah ya ce mace shi har zuwa yau bai canza ba ya jama'a rana kwatsam sai ga saƙo da fadar kano duk shekara suna da tsari na naɗa wanda ya haddace alƙur'ani yake ma ƙur'ani hidima ta hanyar haddace da wasu ƙur'anin sai ga sako cewa naɗi da za su yi da saba a kano na naɗa gwanaye a ƙur'ani saboda haddace shi da ya masa hidima sun sa malam a matsayin iyayen shi kanawa ne shi ma in ya bi su amma sun sallama wa zagi-zagi dalilin aiki da yake a jami'ar Ahmadu Bello da kuma limanci da yake na juma'a a can da kuma rike da yake yana rike da wannan cibiya ta rauda da kuma yawan ɗaliban da ke karkashin ita rauda ɗin ɓangaren islamiyya ɓangaren hadda yara maza matan aure da kuma wannan shi kanshi tsarin karatun nan mu sani wasan da asali tsarin ne a ƙarƙashin wannan tafiya da jagoranci da malam yake yi wanda muke roƙon Allah kada ya sa ya ƙasa a gwiwa Allah ya kawo matsalar da za ta tsayar da aikin nan nasa kada Allah ya jarrabe mu da wani abu wanda zai kawo matsala cikin waɗannan ayyukan muna roƙon Allah areban nan duka da malam a ƙarƙashin ƙoƙarinsa da na wasu irin su watan shi malam yakubu irin su malam hassan irin su malam ismail su musa kamanda da dai sauransu masu malam alasan malam alisha da sauransu kowannensu da gudunmuwar da yake bayarwa waɗannan ayyukan suke ci gaba lallai a zaria malam ya zama jari ban san wani wuri da ake tarbiyyar yara game da abin da ya shafi karatun alkur'ani haddasa da tarbiyya a cikinsa ban san wani wuri ba irin wannan wuri da malam ke jagoranta kuma galibi tsare-tsaren shi ba kun gani? Allah ya taimake shi ne da waɗannan mataimaka amma duk tunanin abubuwan da za ka ga yana gudana galibi tunaninsa ne wanda ya sa muka ga mai amfani da hakan yau mutan yi nasiha game da abin da ya shafi watan haƙƙin ƙur'ani a kan mu musulmi da ba mu ba wasu cikinmu ba ne kaɗai don yanzu karkace malam mun karanta littafin ma za ƙaddamta lidinin lahi a wurin nan sai da muhammad hassan a sheikh yake cewa idan wani ya zo ya tambaye ka a matsayinka na musulmi wai kai wasu gudunmuwa ka ba addinin musulunci to wannan tambayar kadai wata gudunmuwa kai ka ba addini idan kai musulmi ne mai sanin abin da kake yi ga wannan tambayar wulaƙanci ce kaskanci ce tozarci ce gare ka kin musulmi bai kamaci a matsayin shi na musulmi wani ya tambaye shi wata gudunmowa kai kake ba addini ba wala ya kaskanci da gare ka domin duk musulmi in dai ya yarda da musulunci ya yarda kuma an halice shi don yin musulunci nan kamar khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wala ya bai halatta ka bari wai har a tambaye ka dan ba a ga ko ba a ji sai wata gudunmawa kake wa addini ba yanzu saboda Allah duk wanda ya san malam zai zo ya ce ma malam wace gudunmuwa malam ko ta ba addini kai yanzu a wanda zai iya tunanin shi bai san wace gudunmuwa malam ke ba addini ba kun gani ko wannan shirya karatun nan ba wallahi malam kun ko ga akalla zan ce kusan shekara sha biyar ko fiye ma ina zuwa gudun ina karatun nan shekara sha biyar ina karatu a wannan wurin kuma shi ne ya shirya a riƙe to yanzu ko wannan kai da ka sani za ka zo kana tambaye to wai malam wani gudunmuwa ma yake ba a ji Ya a ce ka zo gofula fulani ka jira in an tashi islamiyya za ka yi ko an tashi hadda ko wannan kadai jagorancin waɗannan gine-ginen ba fata malam ba ba yau malam ba zai rasu ba magada su rasu su aina su duk gine-ginen nan da ka gani kalli su ko ba haka ba yanzu wannan kadai a ƙarƙashin jagorancin shi ake wannan abu wannan kadai gudunmuwa ce ba sai ka tambaya ba wallahi da yake bayarwa ga addini to abin da ake so ya ɗan uwa musulmi shi ne ka sani wallahi kar ka yadda wani ya tambaye ka wai kai wata gudunmawa kake ba addini ya kamata a ce a matsayinka na musulmi kana abin gudunmawa da addini ta yadda ba wanda ma zai tambaye ka an san ga abin da kake wa addini ɗan ana ce ba sai an tambaye ka ba amma yanzu za ta ga ai ko shi malam Muhammad Hassan cewa wannan tambayar a bakun da shi a musulmi ita yanzu a wurin nan akwai wanda kisa ne ya da shi idan za ka shuru karkanta a wurin nan idan za ka shuru ka kalle shi za ka iya fitko yanzu wanda an ce me yake yi na gudunmawa ga addini ni ko me zan ce me ko yake yi jama'a kun gane alal aqal jama'a kun gane watan wani a wurin nan Allah ya tsare ya kaddar Allah karfe ya zama akwai wanda yanzu kuna tare da mutane amma a rika tunanin wai kai to ta gudunmawa ka kake wa addini kai ne kake wa addini kun ga wannan abin kunya ne ga musulmi kuma ka fita daga cikin asalin manufar da ta sa Allah ya halice ka a al'umma annabi saboda asalin manufar halittar mu da Allah ya a wannan al'umma Allah shi ne don mu amfani mutane abin da ya shafi addinin nan kuntum khaira ummatin sai ce uku da cat lillahi duk al'ummar da Allah ya taɓa yi a duniya ko kuka fi kowace alheri a wurin Allah amma sai ce ukuri jet linnas ko an fidda ku ne an halitta ku ne ku don ku rika amfanan mutane a wannan addini lallai a matsayin ka na musulmi ya zama akwai wani abu da kake na amfanan mutane a addinin nan kar ya zama kai ba abin da kake bisa a can ƙarshen littafin sai da malamin ya wata magana cewa ka rika halarta irin wannan karatun da wa'azuzzuka fita da awa da ƙarin yawan musulmi wurin abin wannan kaɗai ita ma gudunmuwa ce ga addini domin za ka yi mamaki wannan zaman da kake yi wala sai ya karfafi wani yau da kullum da yake wucewa wurin nan daga a ah, wannan ba fa aikin banza suke ba dalilin wannan duhun naka da kake kara ma taron nan dalilin haka ne ko wani rika zuwa ka sani baka sani ba kai da yake ga kana zuwa shi ma ya tsare ya ci gaba da zuwa ko ba zai gaya maka ba shi ma idan da za a ce wai me yasa kike zuwa shi ma kawai dai ya waye gari ya ga yana zuwa to da ka kayan da nake ba ma fatan wani a wurin nan to kun san akwai hadisi hadisi ne sahihi wanda annabin tsira alaihi salatu wassalam yake cewa buniyar da yake cewa addinu an-nasiha addinu an-nasiha addinin nan dai nasiha addinin musulunci nasiha sabai suka ce kulna liman ya rasulallah addinin nan nasiha ne to gawa ya manzan Allah sai manzan Allah ya ce nasiha ce lillahi ko nasiha ce wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihi wannan addinin nasiha ce ga Allah nasiha ce kuma ga littafin Allah nasiha ce kuma ga shugabannin musulmi nasiha ce wannan addinin ga waɗanda ake shugabanta a wannan addinin to kun ga idan aka ce nasiha ce ga Allah abu ishaqa az-zajjaj da wani shi suna cewa ba nasihatun lahi ta'ala abinda nasiha ga Allah yake nufi sihhatul i'tiqadi lahu bil wahdaniyya ba ingancin kudurci diyantakar Allah wannan kama Allah nasiha watan ya zama a cikin zuciyarka akwai ingancin kudiri na Allah faɗaya ne Allah bayan shi ba wani a matsayin mahalici bayan Allah ba wani kuma a matsayin abubuwa wannan haka malamai ke fassara da siyatu lilla wa wad'uhu bima huwa alu da kuma siffanta Allah da abin da Allah ya cancanta kar ka rika siffar Allah na abinda bai dace a siffar Allah da shi ba amma kun gane ko wannan yana cikin ma'anar annasihatu lillahi sai ce wa tanzihuhu amma la ya zuzu alai da kuma tsabtace ko tsarkake Allah game da abin da ke halatta a jinkina ma Allah ne da ba kuma ne ko Allah ta shirya da mu والرغبة في mahabbihi da kuma rika nuna tsananin ƙaunarka da soyayyarka game da duk abin da zai sa ka samu soyayya shi Allah ɗin duk abin da zai sa ka samu soyayya ta Allah a ga tana tsananin kwaɗayi matuƙar kwaɗayi tsananin so matuƙar so a kan abin da wannan abin zai samu maka soyayyar Allah wannan shi ne nasiha ga Allah jama'a kun gane ko sai ya ce wal min masa khidihi da kuma nisanta da abin da zai ja fushin Allah a kanka nisanta da abin da zai ja Allah ya fushi da kai wannan shi ake so kai wa Allah nasiha a kasar da malamai suke ma wanda watan gaba wal ikhlasu fi ibadatihi da kuma tsarkake zuciya wurin bauta da za ta yi wa Allah wannan ake cewa nasiha ga Allah jama'a kulli wannan shine an-nasihatu lillah kamar yadda alkali qiyam a littafin ash-shifa bi ta'rif huquqil mustafa ya fassara wannan ka je ka karanta sharhin da ibnu rajab alhambali ya yi a sharhin da ya wannan hadisin a wancan littafin nashi jami'ul ulumi wal hikam Allah ka shirya da mu sai mai ashifa yake cewa wani nasiha su koli kitabi nasiha da littafin Allah ne littafin Allah a wurin musulmi a yau da an ce littafin Allah shine alkur'ani to mu sani addinin nan nasiha ne ga littafin Allah to me nasiha ga littafin Allah ke nufi sai ce al'imanu bi wajibi ne ka yadda kai imani da alkur'ani idan kai imani da alkur'ani to ka sani kama alkur'ani siya. sai ya ce wal amalu bi ma da yin aiki da abin da zo a cikin alkur'ani ka rika yin aiki da duk abin da zo a cikin alkur'ani ba yin aiki da ɓangaren wani abu da zo a ƙur'ani ba a watsar da wani ɓangare أفتؤمنون ببعض ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد الأذاب وما الله بغافل عما تعملون ذاك كوكي إيماني للقرآن كما القرآن نسيها أما كفني سوى سيكما كارئين أيكي القرآن Allahu akbar sai ya ce wa tahsinu tilawatihi da kuma kyauta tilawa na alkur'ani wallahi jama'ar musulmi kun duk wanda ke karanta alkur'ani irin zubar da daɗin ya san wallahi da alkur'ani na siya ba amma bari ku ji ta dai yadda magana Allah ce alkur'ani ko yanzu in magana babanka wani ke kwaikwayo sai yake ɓata ta ba a yadda kawai yake ɓata ta a yadda babanka yake magana sai yake ɓata ta a haka ya za ka rika ji ce wannan uba na yake ma wulakanci to na rantsi Allah masu karanta Qur'ani ba su ci karatun shi Allah ka cewa Allah shi sake cewa rubba qari'il wal Qur'anu yal'anu da yawa fa wasu da ke karanta al suna karanta shi amma yana tsine musu albarka Qur'ani ka kake karanta amma yana cewa Allah ya tsine maka kuka albarka Allah ko tsine ma albarka da ƙarya kana yi ya ce Allah ya tsine wa makareta kuma kana yi kai ka karanta usulul kharrasun masu ƙarya yanki faɗa an tsine musu albarka kai kake karanta amma kana ƙarya Qur'ani to tahsinul Qur'an shi ne qira'atul Qur'ani bi tartil kan tabbi sayyidina Ali ma'anar tartil yace huwa tajwid al-huruf wa ma'rifat al-qursi sa imam al-jabari yace cewa wal akhdhu bi tajwid at-tajwid huwa tahsin al-qira'a wal akhdhu bi tajwid hatm lazim man lam yudawwid al-qur'an qasim li'annahu bihi al-ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala kaje can karshen baitin yace wa laysa huwa wa bayna sarki illa riyadatu bi intifaqihi shi sa dole ne mutum ya riƙa koyon alkur'ani a irin waɗannan makarantun da ake buɗewa da irin karatun da ake wa maza bayan asuba da bayan isha wani lokaci da bayan magriba wallahi kada mutum ya riƙa zuwa wurin nan wurin nan fa sunan shi darul qur'an kana zuwa ko shi ba iya qur'ani ba yanzu gashi shi, abinda na so in biya wannan littafin ulul himma na rantse da Allah akwai wanda kur'ani ne ɗan iya biyawa sai kawun shi ya ji bakoran masa ka karanta ma ya shamunin kalbi cewa ji yara sun mai da hankali ga su nan birjik suna da alƙur'ani kai ko ga kanan katon balla ko ke ƙoƙarin mai da hankali ka fara hadda ƙur'ani shi ga yara nan ya ce wannan tozarta ne da ya gaban jama'a sai zan mun alheri na tsugun nan ne kuka ne kuka ina kashi da safari sai na rantsi da Allah zan shiga ɗaki in kulle wallahi tallahi ba zan fito ba sai na Qur'ani wallahi ba zan ƙara fitowa wallahi jama'a yana shiga yana shiga ya dukufa wallahi a ranar kawai ido ashirin ya haɗe shi gobe izu ashirin jibi izu ashirin rana uku ya wallahi ya su ƙwarhani wallahi tallahi kwana uku ya haddasa ba fa ya sauke ƙur'ani ba wallahi tallahi kwana uku ya haddasa alƙur'ani ya fito ya ce hafiztuhu kulluhu mutane suna cewa hafiztuhu ce kullu aka ce a ɗebo gangaren su gwani irin su mana a gwada shi jama'a duk wani sarƙaƙiya na alƙur'ani sai da aka sace kuma ya ce wallahi kafin lokacin da taɓa gwada hadda ba ulul himma kullum abin da ake so ka ɗauka abin da kawai za ka iya yanzu cikin muna a da in ya gwada ƙarshenta ma ba zai ke kwana uku ba wani kuma in na gwada ta ce mamaki ƙarshenta a sati ɗaya shi zai hannu kun gane ku dibi abin da ya sa aka aikata shi yara duk da sai hannu kokari suke diba sai kaga shekara idan an zo yayin ɗalibai sai ina saukan nan sai ka ji an ce a wani da wani abu ya kafa kuma kana da 'ya'ya da kai da 'ya'yan ka wajen barka tunani a kan kun ko gane a nan mun karanta a littafin tarbiyyatul aula fi sauƙin kitabu wa sunna malamin ashek suleiman yake cewa ka ji tsoron allah idan kiyayensu sun ja ma kansu wurin mai da hankali a kan ka haddace alkur'ani wannan naɗi da Allah ke a filin kiyama ba za a natsa su ba kun gani za a yi musu daɗi da da za a sa musu hasken shi hasken rana a duniya ba ka bane kowa ya sani to tun da ba sun yi sake ba ta haddace ƙurani ba kaga su ba za a naɗa su ba to amma aikin kana da kai ma yanzu to kai ma sai kai makanka wannan irin saken kai ba ka haddace Kur'ani ba kuma ka ki da hankali ka gwada na abubakar shekara nawa annabi ba shi biyu ko ba ta san mahaddacin Kur'ani ne mahaddacin Kur'ani, shekarar shi talatin da takwas zuwa arba'in ya fara hadda alqur'ani kuma ya haddace jama'a kun gane so dole ne ka koyi Kur'ani? hadda shi dole ka haddace wani na shi, ko an kula da sallata jama'a kun gani ballantana duk wanda bai karanta qur'ani Kur'ani ta zai kai shi kara gaban alburan kiyama kuma a nan muka ji na karanta mana hadisi ne na imamu ahmad wanda al-imamu hakim ya inganta hadisin zahabi ya dace da shi akan ingantawar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk rana za ta fito ta faɗi bai karanta ma Allah aya goma a ƙur'ani ba ba karatun sallah ake magana ba ka karanta ƙur'ani aya goma a rana Allah ya ce ka kana yin haka kullum kullum rana ta fito ta kamun ta faɗa ta karanta aya goma Allah ba zai taɓa bari a rubuta sunanka a cikin algafi luna ba amma duk da kai sake rana ta fito ta faɗa ba karanta aya goma ba lafiyar kalau a ranar Allah sai ya sa a rubuta sunanka cikin algafiruna yanzu karshen ta a wurin da a yau rana ta faɗa ai an riga duk an rijista wasu cikin algafiruna din haka bane da ma ka san da kai kuma ta riga ta wuce an riga an rubuta ya za a yi tijara shine ɗaukan mataki daga gobe jama'a kun gane wanda fa duk bai karanta Qur'ani zai da wani uzuri a wurin Allah zai da wani uzuri kuma ga wata dama akwai wanda su gomu ku tambayi malam kutubi shekaran jiya shekaran jiya kenan a eh, jiya ne ma kai jiya ne ba jiya ba ne litinin to jiya jiya ne litinin na ce mu je raka ni wurin wani dattijo babu jibo muna ce mai babu jibo a tudun wata alai jibo billahi lazi ce da ido na cika da kwalla waya ce ya samu ya buɗe ƙur'ani irin izu bibi ɗin nan muna zuwa ya fara wannan izu biyu su dai ya sa yake biya ma tare suke da su kuma yana kallo sai da ya karanci izu biyun nan Kina zo ido na ya ci kan kwalla na ga yanzu da dattawa can na wuce kan in zo ne duk da zaune a kiki suna ta hira tsaya jama'a haka ya rika waya yana kallon ƙur'ani su dai tare suke da su dai duk inda ya ji su dai ya ɗan biya haka sai ya ji kamar bakin shi ya gargada sai ya ɗan ya dawo baya sai sun biya tare daidai jama'a ku ba mutum ya irin wannan shekarun ya ce ma alkur'ani a daidai lokacin da waɗanda ba su kai shi ba ana yin la'akar sai dai su nemi inuwa wurin zama aiki da da riba. wannan wace irin lalacewa ce take samun da yawa wasu musulmi to bari ku mun fito sai nake gaya wanda muka je tare na ce kaga duk wanda da kuruciya ya kokari ya saba da alkur'ani wallahi haka in tsufa ta zo mai zai da abokin fere sai qur'ani idan ka saba da irin firan nan ka zama bakin ci wallahi in ka tsufa in shekarun ka sun ja na rantse da Allah da suna ka kare rayuwarka ka yi kokari ka ci moriyar ƙuruciyarka sai tsufa ka sai maka kyau ba wasu ya ka duk ko wanda ya cuci ƙuruciyarsa tsufa shi sai ta rama mata in ka lalata ta da irin waɗannan firarkin banzan a bakin titi da jin rediyo da jin labaru na ƙarya kalle-kalle ku iri-iri in Allah ya tsawon rayuwarka da su za ka tsari rayuwa Za da haka kowanne yanzu yana da dama ka yi ƙoƙari ka yi tsari kullum ka samu abin da za ka rika ɗan na alƙur'ani yanzu ka ɗibi malam a matsayin shi na mahaddacin alƙur'ani bai san yawan waɗanda suka haddace alƙur'ani ta sanadiyarsa ba amma ka ba ka gani galibi in ka zo wurin nan wallahi malam za ga shuni yana karanta qur'ani amma sai dai ga wasu zaune suna ci sa'annin shi ko waɗanda ba su kai shi ko waɗanda suka fi shi wasu ma sun haife shi kuma wai abin da yake neman Allah ya mai fa alahira tunanin su wai sun ma ai musu iri wannan baya wadara ce jama'a kun gani mun je wani lokaci da muka je umara da yaran cikin ɗaliban jami'atul islamiyya kan da yara hasun kusa sun bani wannan tashar manara wannan wannan tashar nan wisan saboda na program zai kai wurin goma ko ashirin cikin dare ni kai sai da ɗauka sai da na gama sun tsarin a wani studio suna musu karatu su biyu bayan na gama duk sun yi maci na gama program din sai ina fita hankali da sai wancan ya taso sai suke ce min ka mala a yaro ya cikin yaran nan ana duka sai dai samu kwalla ɗan bahaushe ɗan unguwan nan wanda ka aka karantar da shi amma ɗalibai da ke jami'atul islamiyya yana karanta qur'ani sai da ya sa su ba fa saudiya a cikin shi ba ba tabas ba mai dubu A'a jama'a a nan su aka koya da yaron nan karatun nan amma sai ka ga wani kowace yana nan bai iya karatun ƙur'anin ba kuma bai damu ba kuma ga ƴaƴanka ba su iya ba kuma ba ka ba jama'a kun gane ya kamata ya zama mu rika ɗaukar abin aiki ne gare mu in dai mu malarta wurin nan dai ba mu iya karatun alkur'ani ba ko so ɗaya kake zuwa kuma ko da wannan karatu da ke zuwa kawai ainihin nan da ya kake cewa kana zuwa ya kamata mai da hankali jama'a ba mu da abin da kai mana ƙur'an nan ba in ko kana da shi ka faɗi jama'a kun gane laqad anzalna ilaykum kitaban fihi zikrukum duk wata darajar da kake ganin muna da ita Qur'anin nan ne dalili jama'a kun gane duk wannan alheri da ka gani da rufin asiri kana musulmi Allah ke maka dalilin Qur'anin nan duniya fa tana zaune lafiya da dalilin Qur'anin nan kai ba ka kallon irin bala'i da masifar makircin da ake shirya mana kai in ba dan Qur'anin nan ba da wasu cikin da suke karanta shi irin abin da ake shirya wa musulmin Najeriya yau da akwai labarin musulunci ko wani musulmi da zai rayu a ƙasar nan ɗauki misali kawai yanzu shugaban ƙasan musulmi ne shugaban sojoji na sama da na ƙasa musulmi ne fa shugaban ɗan na musulmi ne darakta na ƙasar na ƙasa kowa fadin musulmi ne amma ka ji a yau babu jihohin da ke cikin tsoro da firgici da sakin hankali sai na musulmi a kuma musulmi ke shugaban ƙasa shugaban soja na sama na ruwa na ina ne duka duk waɗannan manyan jami'an fashin musulmi ne amma ku dubi halin da musulmi ta musulunci suke cika a ƙasar nan idan ka ɗauki jihar kaduna wani yawan ɓangarorin cikin tsoro ake zamfara sakkwato naija abuja kano katsina duk ta wannan halin da aka shiga mai duguri geobestate duk wannan halin wallahi tallahi in ma kirki ne na kafa a kasar nan wallahi duk shirin su ba ga shi yanzu a nan jihar katsina ne ko zamfara ta kama wani shigar kakan karni ba a shan shi kai coordinator su wannan kidnapping sannan da delta ne arne ne fa wai shi ne shugaban duk wannan a ashe sun rarraba ni duk abin nan da ake fa a shi wai arna ta shirya ake kai kuma tsarin da suka yi shi ne. sun aula sun ga dole da tunani za su yi amfani za ka ce suka tsara abu duk a kwace a sace shanun fulani ka da yawa fulani na an waye gari da an sace musu shanu a daji sai a tare ka a harbe ka a tare shanu ka a tare su za a je a tara su a cikin daji mutanen yankin maiduguri suna ji cikin dare jirgi zai sauka a ce mai wannan bushi shanun nan za a kwashe su a zuba a tafi da su jama'ar musulmi sun hana yanzu da ba ke fulani sun talauta su ba shanu a hannun su da haka sai kuma suka zo suka ce an sa ku cikin talauci amma yadda za a yi ku tsotso arzikinku ga bindigogi ku tara hanya kan kuma mutum ku ɗauko shi yi waya a ce ce an biya za ku za a cikin lokaci za ku haɗa ya fara musu yanzu a ce arni wai shi ne shugaba a wata jiha a arewa na wannan harkar katsina ko faɗa. shi ke tsarawa arni jama'a ku ji ba ku gani ba wannan harkar boko haramcin su farka tsara su suka tsara jama'ar musulmi ni ina da shi a nan na taɓa sa wasu masu sun ji wasu amerika su suka fani ne rakodin yana nan da shi yanzu sojojin najeriya suka ce da za a kai su maiduguri sai aka kai su kwantagora aka je aka yi training ɗinsu da miyagun makamai ko da waye za su iya yaƙi da makamin da aka ba su training aka kwashe su sai aka tafi maiduguri da su ana zuwa sai aka ba wasu 'yan bindigogi da da su aka yi musu training ba kuma aka ce su daji a haka suka shiga lokacin da suka fara harbi sun hango ta boko haram suna harbo makamai sai suka ji irin makaman da aka yi mana training suka nan su suka da shi kuma makaman nan sun fi kafin damu sai suka fara tunanin to ya kamata su ga yawansu tsakanin da Allah suka ga kawai in dai mun ga ba zai yi kawo mu juya mu kudu sai suka sa madubin hange sai suka hangi da turawa da baƙaƙen da su kama training a nan kwanta gora sai suka hange su gasa a cikin yan boko haram ɗin suna shirya shi yadda za su yaƙi da su kadima ba ka dalilin haka ne ka ai wanda ake tsira da shi ni ina nan da tsirar ya ce na roƙi ni ina roƙon ku jiki kar a faɗi sunana amma wallahi dukkan abin da gashi muka gani shi ne ya sa muka gudu duk shiri ne fa a cewa addinin musulunci da musulmi wannan ƙur'anin da kuke gani dalilin shi ne waɗannan ma kirkama da kirkan da suke dare da rana wallahi tallahi ƙur'ani ne da masu karanta shi ke sa Allah ke rusa makircin nasu amma yanzu musulmin najeriya bai kamata su dawo cikin haifinsu ba su rungumi karatu alkur'ani da karanta da alkur'ani ya jama'ar musulmi a irin wannan lokacin fa a ce buhari ne shugaban najeriya shugaban sojoji duka sai a ce musulmi ne na 'yan sanda ss dss duka ba a ce duk musulmi ne fa amma ku ji halin da musulmi suke ku ji halin da jihohin musulmi suke dalilin kawai ma kirki na arna jama'a kun gani to yau inda a ce ba musulmin ba ne shugaba ba shugaban sojoji na sama da 'yan sabbin da sauransu ba musulmi ba ne wani hali kake jin mu za mu shiga a haka ɗin ma jama'a kun gani wannan zai sa ka gani Kuma Allah ke tsare da addinin nan da musulunci Allah ke tsare kawai da musulmi amma ba su da wani tsari ba su da wata tsari musulmi to daga ran da ka ga musulmi ya saki alkur'ani to ubangiji sai fita ƙasa. ka zama dan nasullah hana ciyau jama'a kun gani da haka duk wanda ya san zuwa koyon karatun alkur'ani yau bai fi da wani uzuri tun daga da shekarar shi tamanin zuwa tasa'in amma ga shi ya kuma kwangila shi bai saba saboda barkoci duk idan da ya saba kallon ƙur'ani ya karanta Allah zai bari ya lalace Allah zai bari ya lalace za ga duk mutane da ƙuruce za ga an je an yi gilas an je a ta shafe shafen maganin ido a ta cira za a cire yana a ta cewa ai akwai matsala mutum zai duba karatu sai ya taka karatun boko kaga karatun addini na ƙur'ani sai ga mutum kawai sai ma ja daga baya kawai haka yake biya abin shi kuma yana gani ta ko ƙur'ani wasa ne ƙur'ani fa wani nazilu min alƙur'ani ma huwa shifa'un wannan abin da kake biyawa na alƙur'ani kai duk matsalolin ido kana karanta maganin su ka san yana ma maganin baka sani ba kana dai karanta kuma yana maganin ka kalli wanda zai lazimci qur'ani karanta alqur'ani wallahi da wahala ta ga wanda ya lazimci karanta qur'ani yana da matsalar ido ina da malama da su koyar da ni qur'ani ta fi shekara ɗari ina da amma har yanzu qur'ani ta saka da shi kallon wannan littafin za ta karanta shi sai ga mutum kawai da ya ɗan shekara yanzu talatin da biyar sai yana zuwa sai ya ce sai a bai gilashi in ka bi shi da za ga zai karanta qur'ani facebook ke yi sai sai sai whatsapp sai badu sai instagram sai twitter sai ba dole ido ya mutu jarida fa kake karanta Nobel, waɗannan abubuwa na shirme yaya idan ka ba zai lalace ba amma ƙur'ani waraka ce bikin matsalolin da zai dade ka domin yana maganin duk wata cuta ta cikin zuciya da ciwon zuciyar har kuma cututtukan da ke damun gangar jiki na ɗan adam to musulmi sun saki qur'ani musulmi sun saki qur'ani Allah ka shirya da mu to da haka a ƙarshe dama mun ci zamu minti talatin ne haka al'imanu bihi wal amalu bima fihi wa tahsinu tilawatihi wa takhashu indahu ka nuna tsoron Allah a wurin da ake karanta Qur'ani a riƙa ganin khushu'i a tare da kai jama'a kun gane ko alam ja'al lil na amanu an a kulubun li na. wa ma nazala min al-haqq fala yakunu kal ladina utul kitaba min qabl فطال عليهم الأمد فقفت قلوبهم Ba منهم فاسقون lokaci da mutane ba da ana karanta alkur'ani za a rika ganin kusu'i idanuwarsu na zubar da hawaye ya kamata Allah ka shigar da mu da ka wata khashu'u inda wata azzumu lahu da kuma girmama alkur'ani shi sa mu sani wallahi irin yadda muke aje qur'ani a ƙasa haramun haramun wallahi ko yanzu kamfani ya kira kafin zai halatta ka aje qur'ani a kan kafin ka ɗora shi a cinyarka ko ka nemo abin ɗora qur'ani ka ɗora amma ka ɗora shi a kan akan kafir ko tabarma ko kan tayi wallahi ba shi ku je ku karanta littafin gida unda cikin qur'an haramun annabi ya ga an aje at-taura kwafin at-taura wani bangare na a ƙasa kan duma. annabi na hange zo da sauri ya ɗauke ya fada ya fada ya ce baka san asalin littafin Allah ba ne a taurar da Ubangiji ya gaya mana waɗanda ya ba ita sun canza da yawa a cikinta amma tun da dai akwai wasu abubuwa waɗanda na Allah ne daga ciki wani abin an canza shi amma da ya faɗa to na musulmi ya aji ƙur'ani a kan tabarma ko kafet ko a tsayin kana musulmi ku ji da mutanen su ujiya ce girmama ƙur'ani mana wanda ya safa duk ke ganin wasu abubuwa Allah ke musu na rufin asiri da kwanciyar hankali da aminci ka dai samu wani abu ka ɗora shi a kai kana ajiye shi a dandagare wurin da an san taka shi ake eh wannan babu shi kun ko gane magana ka yanzu nan kamfani ya kafe din nan ya fito ka san tattaka shi za a rike kuma ka aji ƙur'ani a kai ba shi halitta ba ya kamata musulmi su kiyaye Allah ka shirya da mu wa alaikum salam ka da yara yara malaman yara za ce magana a ce malaman yara su za ka hana su haka in kun lura a yau da yawa 'ya'yan musulmi yara har makarantun hadda da sauran wallahi qur'ani kamar wulakantaccen abu da aure kuma dalilin mu yadda muka ɗauke ke yasa suke ne haka wani yaro kawai iya yadda qur'ani ya fita a guje Kuma ya na a ƙasa ko hanyar wucewa ba matakalar ne ka ga yaro ya aji qur'ani kuma ya san fuskar ake a wuce kuma abin da ake taka wurin jiki kalma ne takalmin nan wani an shiga ban daki da shi wani an tako kashi da shi ya kamata mu kiyaye Allah ka shigar da mu kamar shi sa ai bari ku yanzu duk wanda ya taba zuwa aikin haji sai ya gani wallahi jama'ar musulmi kafin ɗin su kalli su duk sun fi wannan kyau amma kana aje ƙur'ani wani a guji zai zo ya ɗauka sai ya rungume ka ce haje haram haram haje la juzu lak shi ke duka haje haram la su yi haram haram an yi maka haka an jima an kasa ko ƙur'ani wallahi abin da zai rinka maka sai ga kamar zai buge ka kuma yana fara duk wanda ya zo wucewa bai a ce qur'ani ya ji Allah sha Allah haje kai ma zai ka haje to mu yanzu kana ganin wani ya aji qur'ani ka ce mai haje haram ya ce magana ka ci haram saboda ta ga mutanen mu ai ba san darajar alkur'ani ba sama kalli yadda mutanen ba su qur'ani bolan makaranta sai ga fallon qur'ani a bola ta makaranta to cin idan kana shara a jiji za ga fallon qur'ani yara wallahi tallahi in ba lura ake ba wannan bolan Rosville ta makaranta a haka ake zuwa da ita bola a juye can juji bayan a zo a juye kashi a kai almajirai kawo su kashi kuma ga kallon ƙur'ani nan a ciki an yi lokacin da a gidanmu ina yaro wallahi ƙur'ani tsara ɗaya ne mu kawai ke da ƙur'ani su sittin duk su mamu za ka sai dai izu biyar ko biyu ko su yanzu yaro ba fa wani abu a lokacin daga cikin abin da ya sa ake hana ka shiga ɗakin baban akwai ƙur'ani ne cikakke ba fa taɓa za ce ba amma da ka ce kai akwai ƙur'ani a kar a bai yara su ya ka ci a lokacin ji yara sai a cika musu tsoron yi ma ƙur'ani wani abu ballantana yaro ya je yana wulaƙi su ƙur'ani to yanzu duk yara sai yaro a dan shekara hudu shekara biyar gaban shi ya ba shi qur'ani kai magana sai ta ya shiga makaranta ta ne wanda ko tsaki bai iya ba wanda abun fa akwai abin da yanzu tsakaninka da Allah dubu ɗari ka rika ɗauka kana ba shi aka ba shi saboda ne saboda ne saboda abu ne mai kima a wurin wannan an ba shi za a iya samun matsala to ƙur'anin fa kun gane ya kamata waɗannan 'yan maganganun mu tsawo matakin kiyayewa to kaga ya cewa ko wata fahumuhu da kuma haƙƙi ne na alƙur'ani nasiha ce ga ƙur'ani rika mai da hankali kana fahimtar sa wata da kuma mai da hankali kana tsingo kana ciro abubuwan da ake neman rika aiwatarwa daga wurin a cikin alkur'ani sai ya ce wa zabbu an haƙƙin ƙur'ani ne kun gane ko na siya ce ga ƙur'ani ita ba ƙur'ani kariya bin tawilin zalina game da fassara masu wuce iyaka an gane ko wa tsa'anil mulhidina da kuma suka da Makandara za su rike a cikin alkur'ani ba jama'ar musulmi mu sani duk da mun ce minti talatin zabi na dan wuce amma dai na yi ne dalilin tsakani da allah kasancewar ga mu kusa da malam amma kuma da yawa ba mu mai da hankali abin da ake ruwa unguwan nan 'ya'ya daga ko'ina na zuwa suna cin moriyar ƙur'ani da ake koyarwa a wurin nan amma wallahi da yawa wasu da su ƴaƴansu ba ma su tunani in duniya za ka nema ba za ta samu ba ina gaya ma a irin nan ba a neman duniya a same ta ita zariya an riga an ma duk wanda zai rayu cikin ta baki ko ka sani ko baka sani ba tun sarkin tun sarkin zazzauta tsawo da sarki kwasau kuma malam wannan wannan malam mahaifin maniru malam jafaru ya zo shi ne kasan waliyi ya zo ya magana ta ƙarshe cewa duk wanda ya zo zariya Allah ka buɗa mai ka sauƙaƙa mai samun ilimi Allah ka buɗa mai ka sauƙaƙa mai amma duk wanda ya zo zariya neman kuɗi Allah ka sa ya wuce to kai yanzu Allah ya baka abin rufin asiri to za ka zauna a zariya amma ka yi karatu amma kuɗi ka zo nema don kai kuɗi to ka wuce ba an ba haka ba za ka kuɗi a nan ba ina ya kamata mutum ya wuce amma a nan kana neman abin da za a ci a raye ne don a ci gaba da yin karatu wanda fi neman kuɗi ya zo yi ko kuma ya taso aka haife shi a zariya kuɗi zai nema kafa ya wahala da kai in dai kuɗi ne ba za ka yi su ba wahala za ka kai kai ba kai karatu ba ko kuɗi ba za ka samu ba ga tu zero kasirar duniya wal duniya ba baka ji daɗi ba a je lahira ko baka addinin ba jama'a kun gane wannan magana za ku mamakin ta duk wanda kuma zai ɗauki ya mamakin nata ya ɗauke ta wani abun nan wallahi sallahi ya gwada ya ƙirƙi yanzu duk wanda ke wurin nan in dai magana kuɗi ne kuɗi da za a san ka a zariya a wurin nan ba wanda ya ɗauko hanya kuɗi kai kuɗi na ba za a san ka ba shi sai da kuɗi amma da gefe ka a zariya duk wanda ka ga yayi kuɗin da ake ji to fita yi fita yi can yake zuwa ne ba. amma kun gani yanzu yaya aka zaƙulo malam a nan kalli fa wannan tsoko a zariya kalli lungun ta yaya suka biyo har suka shigo nan suka gane akwai shi har su ce za yanzu ya zama abin alfaharin su to yanzu misali ɗan kuɗi mala ce yanzu kana za su kira mala su ce su ce ma saboda yana da kuɗi to nawa yake kun gane ai karatun za ka yi shi ne darajarka kana zariya ba kai karatu ba a ce za ka nemi kuɗi to za ka wahalar da kanka a fara ci za ka yi in da kuɗi ne ba za ka yi shi ba karatu ba kai ba za ka samu karatu amma duk wanda yake ganin maganar akwai gyara dukkan buzariyan ka gani waye zai zauna cikin teku kuɗi waye shi sai dai ka fita saboda sarakuna ne waliyai malam jafar ubu manir kowa ya san su, kowa ya san shi waliyin allah ne malami ne na addini ya kashi tun daga shi sarautar zaria ta daina ganin malami a kai daga kan shi malam ba ma a ce mai sarki ba malam jafaru ake ce mai ba wani karatun addini da zai koyar da shi ba shi malam jafar da zai karanta tarihi malam jafaru da ku malami ne malami na ƙarshe in aka ce malami ya fi malam gumuli malanta ba don karka ɗauka ya malanta ce irin da ya ce algafata malam ba algafata malam ba malantar shi ta fi ta malam gumi don ka gane malantar ta ake nufi tun daga kai shi aka daina ganin malanta a sarauta jama'a kun gane to wali irin wannan shi kaji fa addu'a ce ubangiji duk wanda ya zo garin nan ko ɗan garin nan ya ta san ma neman ilimi Allah ka buka masa Allah ka sauƙaƙa masa Allah ka fahimtar da shi in ko ɗan garin nan ko wanda ya zo garin nan zai nemi kuɗi in dai kuɗin zai nema Allah ka sa ya wuce in ko ya tsaya to in kuɗi ne Allah ka saba shi wali ne maka addu'a kuma wannan addu'a ta riga ta kar ko ka fahimta ko ba ka fahimta ba addu'a dai ta kar tunda mu muka a asir ba wanda wanda ke garin ne ke yin kuɗi ka ka kuɗi fita kai ka wuce sai dai ka je ka samo ka dawo domin kuma nan in ka samo ka dawo sai dai ka zo a kashi dan maula tana nan sai in karatu sai maula za su zo su dane ka to wallahi arziki ne Allah ma yi maka ka rika jin irin waɗannan abin da za ka yi tunani a kansu ga kuma rage naka tun da zariya ta cikin farkon ta bari ku ji fa kun ga shehu ɗan wadiyo ba ya ji haji ba billahi lazi duk inda ka sani ya je ya yi jihadi a kansu amma da zo zariya wucewa yi saboda ya ce a ah, waɗannan malamai da su tabo sunna su san da yaƙi mutanen zariya ba saboda malamai ne na addini kuma sunna suke dan ne shehu zai ce su amma duk waɗannan garuruwan da kake ji ba inda shehu zai gaka ba duka yaki amma zariya shehu bai yaki saboda ilimi na addini sunna suke aiki da ita da ƙur'ani. to kuma yau zan sai ya zauna ya ce ba zai karatu addini ba duk Najeriya fa in ka zaga cewa ake zariya birnin ilimi amma duk duniya fa duk duniya wanda ya san Najeriya ana maganar ilimi har boko fa sai a ce zariya sai biyu zariya sai biyu zariya bature gwamnati lambon ya san sai biyu zariya tana zuwa cikin magana zai ce inda ya ilimi ne zariya sai biyu university Ahmad Bello University cibiya ce shi sa ka ga duk Najeriya sake da matakar abubuwa da yawa na harkokin ilimi aviation na ne kawai development ne kawai inda ake rukurutun mutane su irin waɗannan abubuwa za a ganin ne dai kawai saboda duniya wanda zai zo da magana ilimi to nan ne cibiyar amma ku ji ku gani a addini kalliyanta, zariya ta zama a wancan lokaci shekara yi da wani abu duk ƙasashen afirka fa ana zuwa ɗan dotan tsafe ana zuwa nan zariya saboda harka ilimi har da su gaba har da maka ba ka cika sai ka zo nan in je malanta shi ku ji bayan da mutanen muska lalace yau to idan mutanen nan zariya ba su mai da hankali ba za a yi musu kit da ba zuwa ba karatu ba ku kano za su ɓaci ga karatun da kuɗi to yanzu malamai a kano da sun na suna da yawa nan an ƙi karatun wallahi tallahi ya da lokaci da mun ɗan ra kuma karatun wannan littafin ulul himma ka ji himma malamai magabatan a kan neman ilimi a kan karantar da ilimi idan fa za a yi karatu gobe da la'asar tun yau za a cika masallaci a nan za a zauna saboda kar a faɗa harafi ɗaya kana waje imamul bukhari a talla mutum dubu goma sha biyu ya haɗuwa a gaban shi in zai koyar da sayowar bukhari mutum dubu goma sha biyu kuma daga garuruwa ake zuwa wani tun sati da kamun a zo karatun ya zo ya samu wuri ya zauna abin da ke rikuwa ɗan gurasa sai ɗan ɗan ɗan tulu na ruwa a sati ɗaya sai ɗan ɓalle ta in ya tauna ya tauna ya haɗe sai ya sha ruwa sai kuma rana tsaka sai dare gobe haka wannan ɗan gura wannan ɗan wannan ɗan fulawa da ake gasa ta ɗan ita ce fa kawai fatin nan haɗin karatun ita zai ci A ɗan ruwa ya tsotsa kaɗan ɗan kada ma ya ji fitsari akwai waɗanda sai su nafke za su zauna wurin karatun kwana ɗaya kwana biyu wallahi sallah ba za su kai su ba sai sallah amma wai tun daga asuba zuwa a azhar yana jin fitari shi ba zai ba wurinsa ba sai ya fitsari shi a nafke sai zahar ta yi sannan ya sa wani ya tare mai ya je ya cire nafsin ya tsarkin kadai a faɗi wata wani halin tun asuba fa ta zo tsarin karatu sai ka an ce an sauke littafi tsakanin azahar da la'asa ba mu ba ne cikin ɗalibai haka ake musu karfe takwas da dare sai a fara karatun littafi kamun asuba an gama sai a sa wani da yin asuba ba maganar tashi zuwa azhar an gama daga azhar a sa wani zuwa la'asar an gama da karatu ne za a yi a kwana biyu ko uku an sauke littafai sai a sallami ɗalibai sai kuma an ƙara gaito su dawa a ƙarmi su karatu irin wannan da shi tun ba, dama ya fi fari shi sai ya nafsu ana yin ba aka yi zaman karatu fi tsarin da jirgin ba zai fita ba ya ji fitsari ya ji ya ji kawai sai ya tsula abin shi ke naira ɗaya dole sai zahar ta yi tun da san yanzu za a yi zahar dole malam zai sa za a je wanda zai alula ya yi to sai ma zai je wanke na fitishi ya sanya dama a kone sai ya tsora ba wurin karatu kana nan kana ta yawon neman kuɗin kuɗin ba su samu ba kun gani kai ta neman kuɗi don a yi inda za a raba wahalar da ya rike yi na shekaru wurin neman kuɗi a raba goma inda ilimi ya ba ɗaya wallahi yanzu ya zama malami yanzu ya zama malami amma ba zai fahimta ba yana nan goma ba fita zai ko ba zai samu ba jiwa ba fita har kuma ya mutu ji ba, kuma za a garin da zai mutu sai an ce ana bin shi ba shi ka gani to ya kamata a ce mu da muke nan Allah ya kaddara zaman mu a nan wallahi karatu ta nan dan ahalin nan baka iya wallahi sama ka rika koya ta gama ahalari ta ishmawu wanda ya iya ahalari sai ishmawu ya ci gaba tana dan karatu, sai ga Allah ya sa mai albarka za mu tsaya ne saboda yanayi wannan abu da aka yi na naɗi ga malam Allah ya sa ya zama alheri gare mu da ɗaya mu ya zama alheri ga musulmi kuma muna fatan insha ɗan dan ba a tasa na abin da ya shafi hidima ga alƙur'ani insha Allah dalilin wannan abin da muka je muka yi dan watan abubuwa a nan jami'ar Ahmadu Bello na hadisin nan yanzu har jami'ar Ahmadu Bello wakilin bc ya ce eh, sun ɗan tattauna da bc sun ɗauki wani ragamar tsari game da yin wannan abu Kin sha Allah yanzu wannan duk wanda ke son ɗan shi samu jini a ƙur'ani irin wannan hanyar to shigo makaranta jami'a yanzu za ta yi za ta karɓi tsarin abin za ta ci gaba za a ba da certificate za ka iya neman aiki da shi da komai na haka wanda da yake ganin kamar lokal ne to shi ne lokal abinda da ya shafi ƙur'ani ba lokal ba kai ne lokal da ba kun gani na wa alaikum salam eh na na na manya na manya eh

yanzu a nan mutum nawa ne ya girme shi to ka san wani abu duk wanda bai zo shiga mai je ne kuɗi ya zai samu wallahi ba za ka samu wata bari ku ni fa tsakani da Allah ka ga sarkin zazzau jatau kwasau ga malam jafaru da waɗannan sarakunan da aka yi mutanen kirki wallahi tun da suke baki yayi ne ga tun da suke baki da kuɗi za ka nema baki Ka ga karatun na alamis alamis zo ka rike ka ga albarkar da Allah zai samu yanzu wani ko bai taɓa guda ba kana shiga sai kai na dama. da ka sani da ne ka shiga tsarin nan tashi za ka ji ci a ashirin ko shi? sai ga wani yanzu fa bai shiga ba yanzu ne zai shiga amma ba zai bar duniya ba sai Allah ya sauƙaƙe mai ya hajji ci Qur'ani wani ya gwada ya amma kai bari ku ji an tambayi wani malami wani shekaru ne mutum zai kai a ce ba zai iya hadda ba ya ce ka ajiye mai kuɗin ƙasar guda ce misali ka aje naira ɗaiɗaiɗaiɗai guda ɗaya ka ce kirga ma in dai kirga ɗarin to ba shi haɗa zai haɗe shi ya kirga ɗaya biyu har je casa'in da tara ɗari ya kawo ma an jima ka ce mai wane eh abin nan da ka kirga min nawa ne kuwa ya ce a naira ɗari ne to wallahi shiga makarantar hadda billahi lazi ya shiga makarantar hadda da kiri a kirga naira ɗari ba kuskure kuma an jima an tsara tambayar ka nawa matsa zai shi kirga ta dama shi ne hadda dan shi ne hadda yanzu ba ka kirga ka ce gashi aka kuma ka tabbata kuma ɗari ne kai daidai an jima can sai aka ce wani eh kudin nan kudin nawa ne ma sai ka ce ah, a yawa ɗari ne har da cewa fa kai har da ce fa inda har da ta zube daga sanda ka kirga sai ka ce to to ni na manta ko nawa ne ma a dai ka kare kirso da za ka iya hada har abadan amfila ta hakura kawai to ƙur'ani ya fi su sauƙin cewa. qur'ani ne fa Allah shi wala kada ya sannal qur'ana wala kada ya sarnal qur'ana jama'a mun sauƙaƙa alqur'ani to yanzu nan gashi a wannan littafin ulul himma akwai wanda a sati ɗaya haka ta qur'ani sati biyu wata ɗaya yau gashi na gaya muku ka je ka karanta littafin ko zan ga daidai wurin ka je ka karanta wannan littafin a je karanta shi littafin suna ganin ka dan Allah in kana da littafin a daren nan a je karanta shafi na 183 sai ulul himman ai irin haske ka je karanta shafi na ɗari da tamanin da uku yi nan wa kala hishamul kalbi yace hafiztu ma lam yahfazu ahad wa nasitu ma lam yansahu ahad yace kana li ammun ina da wani ɗan uwan mahaifina ne ala hibdul qur'an sai da aiki sai rika tara ta yana zargina akan hadda alkur'ani saboda yana cikin matasa suna ta hadda shi yaƙi da ya zo na ce ce gide ka kowa na haka kai ba kai har ran nan ya mai abin da ji daɗi ba ya ce fada kansu baitan yana mun dare na ya tsaki yana na shige cikin tsaki na kulle wa halaftu da na shiga sai na yi rantsuwa da Allah Allah akhruja ba zan fita daga ɗakin nan ba hatta ahfazu alquran na rantsi da Allah ba zan fita daga ɗakin da ba sai na haddasa alqurani jama'a kun ji sai ya ce fa hasirtuhu fi salasati ayyami wallahi sai na haddasa qur'anin ku a kwana uku a kwana uku ya haddasa qur'ani ba wani asiri a bada ka gani ba wani asiri wallahi guda yanzu wani zai ga ka to yanzu ya za a yi a ce ma ko ilu ɗe ka haddace na rantsi da Allah ka gwada wacin ita kwakwalwa wani sirri ne na Allah a cikinta kuma wani lokaci ko mai ita ce sanin sirri sai ya yi yin wani abu yanzu wannan da ya yi hatar wannan sirrin Allah da ke cikin kwakwalwar shi ke san da shi ba fa sai da ya shiga ya mai hankali ya fara sai ya ga shi a kwana uku kuma ya shi. kai da kake ganin kwakwalwar nan tare da kai sirri ne na ubangiji wallahi tallahi karshen ta kana farawa wannan wurin sai fara aiki a ƙanƙanin lokaci sai kai mamaki abin da za ka haddace ta ce a ah, ka gani ta ɓata lokaci na na ta zuma na haddace da na tsaki tana fara ne za wurin sai ya fara aiki amma tun da ka ki yi to wurin yana nan sirrin Allah ne a goyi Allah ya sa ku kumfance ni wani abu ne kwakwalwa na sirrin ubangiji kuma wanda duk baka da to wannan sirrin a ƙwaƙwalwa shi yana nan daga lokacin da ke azama to wannan wurin sai fara aiki amma tun da ka ki azama shi ne aiki uluwul in baɗin ko ne ka sa himma kana farawa to wurin dama haka ƙwarƙani yana nan yana shirye da in za ka yi riki to kaki za ka yana nan a shirye daga ran da ka shiga shi kuma daga ran da sai fara nashi aiki to in ko ka ki shiga har ka mutu wannan wurin ba za ka ci more shi ba har ka mutu ba za ka ci more wurin ba da da yawa yara iyaye ke kashe idan cin kokari ka sa su sai kai mamaki yanzu na san iyayen yaran da duka ayan shi a kaduna ba haka tani ma da so su hatta ka ga ubansu billahi lalli kamar ka ce ka san sana'a shi lodin cifa ya shi da shi suke ɗiba suna zuba cifa su hau bayan ajiye a juyi ana ka fahar ma sun kai ubansu makka a musamman musabaka suka samu kujera sun kai mamansu makka sun gina ma kansu gida sun yi arziki sun samu kici saboda yan gidan ma su tare jama'a kun gani ubangiji na kada darajar mutane da wannan alkur'ani mutanenmu ne kawai suka wasa da shi shi sa Allah ya watsi da shi an shigo daga baki yanzu kana nan na ce a baka kuɗi ka kirga eh. yanzu ta Allah ku tsaya yanzu na a nan har kudi abin da ya fara buɗewa da shi cewa yi wa kala abu zuwa a tarrazi كان Ahmadu بن حنبل يحفظ alfa ألف حديث cewa ya ƙulu himmatihim fi hizil ilmi shari sai ya ce abu zur'a ya ce imamu ahmad ɗan hambali ya haddace hadisan annabi miliyan ɗaya hadisi miliyan ɗaya bari ku ji abin da ake nufi idan yanzu ki kalla imamu ahmad idan ka ce ne yadda hanbal ya ce maka na'am ya ce mai hadisu zubab kawai ce ce haddasani wani an wani haddasani wani an wani kala kala rasulullahi kaza sai ta hadisin idan ka ce mai hadisun rana ko hadisu al-masjid gaba ɗaya hadisan masallaci duk da annabi magana kan masallaci sai ya ta zubo maka su da isnadin su kun gane wakila lahu sai aka ce masa ma yudrika kala zakartuhu wa kansu alaihin al wallahi zama ne gaban shi muna muzakara da shi daga muzakaran na rika lissafin hadisan da yake kawowa mu tashi mu dawo mu ci gaba mu tashi mu dawo mu ci gaba a haka sai da lissafa abin da ya ce biliyan shi wanda ya sani da wanda da bai ga ya sani ba ma kai ka san a yau mutanenmu ba wai hadisi miliyan ɗaya ba ka samo naira dubu dubu na miliyan ɗaya ka ba shi ka ce kirga rafa ɗin ta dubu dubu nawa ce dubu ɗari ko irin wannan guda nawa ne miliyan ɗaya goma ka ajiye mai su ka ce ga yanan kirga yana baka yana yin haka ɗaya biyu yana gama wata rafa ce ya shuru ya kai ɗari amma ga rukuwa sai tsaki ya dawo baya daya biyu uku hudu biyar shida ya kai talatin da bakwai da takwas arba'in sai ji bakin shi ya ce sassin da shi sa sai a an yaba yi su ne ya ci gaba da ya tafi sai gina ashirin sun sai tsaki ya dawo baya kai ka ci ga miliyan ma ba za ka iya ba amma shi ya haddace hadisi miliyan saboda tun ƙuruciya bai tsata ma kai shi lokaci wannan memori ɗin wannan wurin bai yadda ya wasa bai ci muriyarsa ba da Allah ya sa mai a sannan tun wanda ɗan shi ko shi zai yi ƙoƙarin shiga cikin harkar kwatanta hadda na alkur'ani wallahi tallahi jama'a sai ya rika ta'amuli da shan zuba in yana da hannu kun gani amma ka yi ƙoƙari ka lazimci a rika kula da yi maka kaho a tsakiyar kai adabu ne fada kuma duk inda za ka yi wanka ka kiyayi yin wanka a inda ake tsare, hadisin nasa'i duk wanda ciwon rashin kirki abu ya kama sauka ya zargi kowa haka annabi ya ce nan ake fitsari ka sani amma nan kake tsugun da kai wanka idan ciwon manta karatu ya kama annabi ya ce karka zargi kowa ce kanka ko ka rike ce ka manta eh? <laughs> Thank sannan tajiribanci ya tabbatar da yawancin albasa ɗanya yana haifar da shi ma wannan matsala yawanci ba cin ba za ga wani kullum sai ya sai tsere sai kuma da albasa ɗanya an yanyata tata ko gurasa da albasa ɗanke na aikin cin albasa ɗanya ba da fafa aka ce ba kuma cewa aka yi yawanci jama'a kun gane duk wanda zai shiga harkar hadda ya rika kokari ko dan yaya yana baccin rana ko dan yaya ka rika baccin rana saboda yana taimakon tashi ko dan yaya cikin dare a bai qur'ani ai Allah ne ce inna nashi atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu ila ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalilan nisfahu kawai kusinu kalilan hauzin alaihi kaji ko kaji aikin shi dare a nan ne ake in za a yi hatar ƙur'ani a lokacin ake yin shi a lokacin ake muraji a shi shi ne tafi zama ce kyau jama'a kun gani amma ba ka bacci rana sai yadda ka so ka rika dan cikin dare ba zai yiwu ba sannan duk abin da kullum ka zai ji ko ina ke gani sai ka ce domin ga yake ana jingina magana da imamu shafi ka san duniya ba a taɓa ganin mutum mai kwakwalin imamu shafi ba in imamu shafi bai taba ganin littafin nan ba labarin shi yake ji yanzu da ya zo ya ce ah, ikon Allah wannan shi ne ulul himma ka ce eh, mu gani idan ka ba shi kawai haka zai yi ikon Allah wallahi yana kaiwa na ƙarshe idan ya haka kawai masha Allah garita to na rantsi kula maka da littafi ya haɗu ce maka shi wallahi tallah ka imamu shafi ya kama siyo da kwamfatu su littattafai su siyar idan imamu shafi'i ya zo o ikon Allah wannan shi ne kaza e ya zo sai su tattare su ba za ka ba da ciyarwa ne kawo kuɗi saboda sun san in ɗaya riga ya kalla to ya riga ya fito kuma abu kai ba ma fito tsakanin yake yi to za a kira shi shi ne yake cewa shakautu ila in su a kimfi fa’ar shagani ila tarkin ma'asu wala cewa fa taqullah wa yu'allimukumullah fa inna za fadlun bin ilahi wa fadlun ilahi guda ne. kai in dai za ka rika kallon saɓon Allah kana sauraron abinda saɓon Allah ne kai da haɗa ne dai ta istijraji ubangiji ne maka shigo shigo ba zurfi ka haddace saboda a wani lahira ka samu shiga wuta da kyau Allah ka shirya da jama'a da gama wata falala daga Allah Allah ya mana ya ranar alhamis kaji ka rika kokari kana zuwa ba da sunanka ka shiga a rike da kai wani za ga kankanin lokaci Allah ya ce mace shi tsaye zuciya kuma ka ga aljanna billahi lazi gidajenta a sama akwai down ce akwai first floor akwai second floor third floor fourth floor fifth har zuwa dubu shida ɗari shida da shida yawan ayon ƙur'ani yawan gidaje sama kenan aljanna kuma ne daɗin shi da more shi da kai na nan ba na saman shi ya fi shi na saman shi ya fi shi duk wanda ya shigo aljanna da shiga za a ce karanta abin da kar da cewa Qur'ani hau iya haddace iya inda ba ka tsaya yanzu wani iya fati a yi tsaya ko kulhuwar da iya su da kyau ba yanzu a wannan littafin ka je ka ji wani ya ce Allah ya taimake ni yanda ake karanta kulhu Allahu duk musulmi Allah ya taimake ni haka nake biya Qur'ani gaba ɗin shi yadda kake jin ka haddasa kulhuwa ba ka yi haddasa Qur'ani mu da mun ji irin wannan sai dai mu ci irin da kai na haɗe iko Allah to da kai ai ka da kai aka sani da yan wani shi yanzu motsi zai gida da kai kuma ya zama ya abin kenan ba wani magana kiri da kai ko sallahu akbar in dai kamara ce lalle zuwa za ka yi alamis ka shiga a fara gwada haka ne duk ya bi wannan girin rasu zami sai to girin da kai a to mu da muka yi daukar gwada Allah ka shirya da mu za mu tsaya nan jama'a muna roƙon Allah ya kare tsara wannan aiki na malam da kuma sa masa albarka Allah ya sa masa magada a cikin ƴaƴa da jikoki da su taɓa kunni shi ma malam gadar abin da ya wurin mahaifin shi mahaifin shi malamin ƙur'ani shi gado ya Allah ka sa gadon nan ya ci gaba kuma Allah muna roƙon duk wanda ke zuwa wurin da Allah ka bashi wani rabo a ƙur'ani. Allah ya bashi wani aiki na hidima ga ƙur'ani karantar da shi aiki da shi masa kyakkyawar fahimta da fassarawa mutane shi Allah ka ce mace mu ka sauƙaƙe mana hadisi littafin ka da aiki da shi da ya masa kyakkyawar fahimta ka sa ka a cikin ƴaƴanmu da jikokinmu da danginmu da duka al'ummar musulmi برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم أيدينا إليك لا تردنا خائبين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أنت أمرتنا بدعائك وأتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وأتنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم تقبل دعائنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين